Wani rahoto da muke samu daga jamhuriyar Nijar na cewa malaman makaranta sun jazare da hukumomi kan rashin samun albashi a kan kari kamar sauran ma'aikata. Wannan matsala ta malamai 'yan kwantira gidai ta jima tana janyo cece-kuce a jamhuriyar ta Nijar. Matsalolin dai sun haɗar da biyan su albashi ba da bai taka kara ya karya ba, kana kuma akan biya su albashin ne a makare. ba tare da sauran abokan aikin nasu na dindindin ba duk da cewa su ne ke da kaso sama da saba'in cikin ɗari na adadin malaman makarantun firamare da na gaba da na firamare a jamhuriyar ta Nijar ko da yake a yayin rantsar da shi shugaba Muhammad Bazum, da shi ma ya kasance tsohon malamin makaranta a jamhuriyar ta Nijar ya sha alwashin shawo kan matsalolin da ilimi ke fuskanta a ƙasar ciki kuwa hadda alkawarin da ya ɗauka na mayar da malaman kwantiragin zuwa na dindindin sai dai har kawo yanzu ba a kai ga cika musu wannan buri nasu ba ko da yake mahukunta sun nunar da cewa suna sane kuma suna ɗaukar matakan da ya dace domin shawo kan matsalar tsaron a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala da ilimi ke fuskanta Ubangiji Allah i ba mu shugabanni na gari amin suma amin.